Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Litinin 28 ga watan Fabrairun shekarar 2022. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji irin halin da 'yan Najeriya suke ciki a ƙasar Ukraine inda Rasha take lugudan wuta. Bayan haka za mu ji cewa wasu 'yan fashin daji sun hallaka akalla mutane biyu tare da jikata wasu da dama da kuma kona motoci a jihar Neja da ke arewacin Najeriya. Muna kuma da muna kuma da rahoto akan yadda 'yan gudun hijira a karamar hukumar Gasol a jihar Taraba suka koka akan matsalolin rayuwa da suke fama da su a inda suke zaune. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan yadda sha'anin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a arewacin Najeriya. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙasar Ukraine ta buƙaci a tsagaita wuta da kuma janye dakarun Rasha daga ƙasar ba tare da bata lokaci ba yayin da wakilanta suka isa bakin iyakar ƙasar a yau Litinin don ganawa da Rasha a daidai lokacin da shugaba Volodymyr Zelensky ya nemi tarayyar Turai wato EU ta amincewa ƙasarsa zama mambar ƙungiyar ba tare da ɓata lokaci ba. An fara ganawar tsakanin Ukraine da Rasha a bakin iyakar Ukraine da Belarus yayin da ofishin Zelensky ke cewa bangaren wakilan Ukraine ya kunshi ministan tsaro Oleksiy Reznikov da kuma mai ba shugaban kasa shawara Mikhailo Podolyak. Zelensky ya nemi a ba Ukraine damar zama mambar EU a wani saƙon bidiyo inda kuma ya ba dakarun Rasha shawarar su ajiye makamansu. Sakataren kungiyar NATO John Stoltenberg ya ce ya yi magana da shugaban Ukraine ta waya ya kuma yaba mashi a kan jarantakar jama'arsa da kuma dakarun Ukraine. A yau Litinin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da cewa ta dakatar da ayyuka a ofishin jakadancinta da ke Minsk babban birnin Belarus. Ta kuma ba da umarnin a kwashe ma'aikatan da ba sa muhimman ayyukan gaggawa da iyalansu a ofishin jakadancin Amurka da ke Moscow babban birnin Rasha. A wata sanarwa, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce ma'aikatar ta ɗauki matakin ne saboda batutuwan tsaro da kuma kare lafiya saboda farmakin da sojojin Rasha ke kaiwa cikin Ukraine. ya ce ma'aikatar za ta ci gaba da canza matakan a ofisoshin jakadancinta a faɗin duniya bisa ga yanayin tsaron ƙasar da ofisoshin suke da kuma na lafiya a gefe guda kuma amurka ta sabunta sharaɗanta na tafiye-tafiye a kan belarus da rasha zuwa mataki na hudu wato kada amurkawa su je ƙasashen sakamakon farmakin na rasha a kan ukraine Rasha dai ta yi atisayen soja a Belarus inda ta yi amfani da kasar wajen kaddamar da hari ta kasa a kan Ukraine ɗin daga arewa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Farmakin da Rasha ke kaiwa Ukraine na zuwa a daidai lokacin da Ukraine ɗin ke fama da cutar shan inna da ake kira polio da annobar COVID-19. Tun daga watan Oktoban bara an gano akalla yaro ɗaya da ya kamu da Poliyo yayin da wasu yaran su sha tara suka kamu da cutar daga baya amma cutar bata shanye su ba. An dai fara aikin rigakafin cutar foliyo ranar ɗaya ga watan nan na Fabrairu. Ranar goma ga watan nan na Fabrairu aka samu adadin tarihi na mutum dubu talatin da bakwai da ɗari hudu da takwas da suka kamu da cutar coronavirus a adadin mako guda da ya yi sama a Ukraine. ko da yake kwararru a fannin lafiya sun ce farmakin da rasha ke kaiwa ukraine ta yiwu ya ƙara tsananta yaduwar cututtuka masu yaduwa ciki har da covid-19 yayin da jama'a suka tattara a cibiyoyin tsugunar da mutane ko suka tsere daga ƙasar a halin da ake ciki gidan talabijin ɗin china ya faɗa a yau litinin cewa Birnin Hong Kong ya samu adadin tarihi na mutum 34,466 da suka kamu da cutar a yau Litinin. A cewar kamfanin dillancin labaran Reuters, hukumomin asibitin Hong Kong sun faɗi cewa ɗakunan ajiye gawarwaki a asibitoci da wasu cibiyoyin sun cika makil saboda adadin mace-mace na tarihi da aka samu. Karuwar yanayin zafi fari da kuma ambaliyar ruwa da mutane ke taka rawa wajen haddasa canjin yanayi na wuce matakin da tsirrai da dabbobi za su ɗauka a cewar wani sabon gargaɗi da kwamitin gwamnatocin ƙasashe akan sauyin yanayi da ake kira IPCC ya fedda. Dumamar yanayi da ake fuskanta yanzu na haddasa bacewar wasu nau'ikan dabbobi da tsirrai da kuma mutuwar itatuwa da dabbobi a cewar Camille Parmesan. Kwararra a fannin abubuwa masu rai a mahallansu. Ɗaya daga cikin kuma marubutan rahoton na IPCC na baya-bayan nan. Parmesan, farfesa a jami'ar Texas da ke nan Amurka. ta faɗi cewa ana fuskantar ƙaruwar haɗarin mummunan tasirin ɓacewar waɗannan dabbobin da tsirran. Canjin yanayi na faruwa da sauri yana kawo cikas sosai yana kuma bazuwa fiye da yadda aka yi tsammani shekaru ashirin da suka wuce a cewar rahoton na IPCC. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. To ma da labarin faro rahotanninmu da jin irin hali da 'yan Najeriya suke ciki a ƙasar Ukraine inda ƙasar Rasha take lugudan wuta babu kakkautawa. Babbar editan sashen Hausa Alheri Grace Abdu ta tattauna da wata 'yar Najeriya wadda ta bayyana kanta kamar haka. Sunana Elizabeth Iliya ni Fortune Medical Student ne a Dnipro. Mun bar Dnipro ran Saturday mun kai Uskorod wani city ne a ta bodan hungary da slovakia mun kai wurin jiya da dare shi mun dan kwana mun ce za mu bar wurin yau da safe mun bar mun shiga dan taxi mun zo bodan hungary vlog border na hungary mun kai nan da safe har yanzu dai muna documentation ni dai ban samu wani matsala da muke zuwa ba don process dinmu da muka bi was quite easy so ban wani samu matsala ba amma da akwai waɗansu da an hana su zuwa don su blacks ne kuma ba su da documents ko dai suna son mutane su su wuce tukuna kafin a bar mu wuce dai amma dai ni yadda nike yana nan da lafiya yanzu dai muna da wani shelter ne a hungary din muna son mu documentation a don ba mu stay da za mu zauna ma waɗansu rana kafin mu wuce in muna so mu wuce mu koma gida mu wuce mu koma gida kuma in muna so mu zauna sai mu zauna sai fadan ukraine din ya kare sai a koma amma dai ni zan wuce gida so yanzu ina jiran documentation din da zan wuce gida amma dai na nan lafiya akwai mutane kuma da ba su nan da lafiya don abubuwan da suka samu a hanya ba abun magana ba ne. Ya ne kuka yi kuka baro Ukraine din nan jirgi kuka shigo da kafa kuka tafi ko a cikin bus bus ne kuka aka dauke ku? Um, a farko na shiga train na bar ko zuwa Uzgorod uh, da train da na kai Uzgorod mun shiga taxi mun je mun nima wurin zamu kwana ni bacci sai da safe mun shiga taxi kuma mun zo border Hungary sai muka crossing. So ni dai na shiga da train da mota. To ku da kashin kowa shi da kanshi ne yake neman hanyar fita ne ko kuma ofishin jakadancin Najeriya a Ukraine ko kuma Romania ne suke taimaka muku? Daga Ukraine dai ba wai yan embassy wani suke taimako mu sai dai ko agents naka su taimake ka su kawo ka samu ka boss su kawo ka ko ka samu Um, classmates ka ku bi su ku crossing to amma dai embassy din ba su taimake mu ba dai ni dai ban ji wanda ya ce embassy na ukraine sun taimake su ta ba amma in ka crossing an ce wai embassy na romania da na hungary suna samu musu bus shigar da su amma ni sun ce ba za su iya su zo nan yau ba don na kira su da amma um, abokiyana da ta shiga jiya sun zo sun dauke ta daga border da na crossing mm-hmm. To kin ambaci cewa su agent agent wato waɗannan da waɗanda kike magana nan ku ne kuke nema ku biya su su taimaka muku su fitar da ku? A'a ba za mu biya su ba don su agents din wanda sun samu mana ah, makaranta ne oh, su oh. mana process din mu eh, su ne amma dai ba mu biya su ba amma boss din in za ka bi ta bus dole ka biya za ka biya hmm. irin su ni daga dimitro na san suna biyan 150 dollar ne amma waɗansu daga ki na jiwe suna biyan 200 ko 300 dollar amma hmm. za ka daidi train train dai is free alheri grace abdu kenan a hirarta da elizabeth 'yan najeriya mazauniyar wato kasar ukraine 'Yan fashin daji sun hallaka akalla mutane biyu tare da jikata wasu da dama da kuma kona motoci guda bakwai a jihar Nejan da ke arewacin Najeriya a yau Litinin. Ga dai Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. 'Yan fashin daji sun hallaka akalla mutane biyu tare da jikkata wasu da dama da kuma ƙona motoci kimanin bakwai a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Shaidun gani da ido dai sun bayyana cewa 'yan fashin dajin a kan babura ɗauke da manyan bindigogi sun auka a garin sahorami ne da ke yankin ƙaramar hukumar mashegu a daidai lokacin da ake hada-hadar cin kasuwar garin a ranar litinin ɗinnan. al'amarin da ya sa alatilas jama'a da ke cin kasuwar suka tarwatsi in ji wani mazaunin garin na sahorabi da ya buƙaci a sakaye sunansa sun kashe mutane amma muna nan muna ta neman ƙirgiga yan uwan waɗanda ba a gani ba akwai dai wannan ma aka raunata aka ce a zuwa taimaka aka kwanta gora wakil mutum nawa kuka gani yanzu Ga wakil mutum biyu sannan sun kwashi mutane a kasuwa kamar mutum nawa suka kwasa akalla malam mustapha mu ba mu san adadin su ba yanzu yanzu haka in kaje za a ga mutu shi da suka koko na kan mota na suka za ta kai mota bakwai aikin yan ta'addan dajin dai na ci gaba da ƙara ta'azzara a jihar Niger domin kuwa ko da yammacin litinin din nan bayanai sun nuna yan fashin dajin sun kai samami akan hanyar Mina zuwa Abuja inda bayanan da ba a tabbatar da su ba suka nuna cewa sun yi awon gaba da wasu turawan da ke aikin hanya guda biyu duk da ƙoƙarin da hukumomi ke cewa suna yi domin shawo kan lamarin. Al'ummar jihar Niger na ci gaba da zama cikin wani yanayi na fargaba Wannan shugaban al'umma ne Alhaji Awaisu Giwa Kuta ga abin da yake cewa akan wannan yanayi. muna nan ne kamar ba mu cikin Najeriya irin hukuncin da 'yan ta'adda suke wa 'yan Naija yanzu sun kewaye Naija gaba ɗaya. to menene amfanin rayuwar mu a cikin gwamnatin tarayya. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana ɗaukar matakai na shawo kan lamarin in ji kwamishina a ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu da kuma lamarin tsaron cikin gida na jihar Niger Mr. Emmanuel Omar. Da strategy ɗinmu mun kawo sojojin ƙasa sojojin sama da kuma yan banga da kuma yan gari mun gode musu da kokarin da suke so duk wani abin da muka zo muka strategizing. Masana dai na hasashen waɗannan ayyukan 'yan ta'addan na iya yin tasiri ko ma kawo cikas a babban zaben Najeriya da ke tafi a shekarar baɗi bisa la'akari da yadda suke ƙara ƙarfi a jihar Niger da ke dab da Abuja fadar gwamnatin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. 'yan gudun hijira a karamar hukumar gasar a jihar taraba sun koka a kan matsalar rashin samun abubuwan rayuwa da suke fama da shi a inda suke zaune bayan da 'yan bindiga suka hana musu zama a yankunan su muhammad salisu garba ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto bayan matsalar rashin tsaro da ya da bishiyar arewa maso gabashin Najeriya lamarin da ya raba wasu al'umma da dama da rayukansu wasu kuwa suka yi asarar mahallinsu a ɗaya bangaren kuwa wasu suka yi asarar dukiyoyi lamarin da ya ku a baya bayan nan a jihar Taraban a wani yanki na Wurɓoki da ke karamar hukumar Gasol a jihar Taraban al'umman wannan yanki na Wurɓoki dai suka yi gudun hijira domin neman mafita to sai dai yan gudun hijiran wannan yanki dai suna cikin wani halin makaki tare da wahala da neman tudun da za su dafa da ma abin da za su ci sakamakon halin da suke ciki na mawuyacin rayuwa. Malam Muhammadu Buba dai shi ma dan gudun hijira ne daga wura ɓoki a ƙaramar hukumar Gasol a jihar Taraban wadda ya mana ƙarin bayani kamar haka. An yi barna an kona gidaje da kuma abincinmu. Mutane ta kance da za su kai kamar dubu uku wadda suka yi gudun hijira don muna da matsalolin kamar abinci da kuma rashin lafiya. Yara sama da dubu ɗaya yanzu haka sun bar makarantu gwamnati ta tallafa mana yara su ci gaba da karatu. Mafi yawanci wasu lokutan in aka samu rashin tsaro da ya tarwatsa al'umma daga su mata su suka fitan kansu cikin mawuyacin hali domin kuwa al'amarin yakan jawo wasu su rasa mazajensu wasu kuma 'ya'yansu wasu ma suna iya rasa ta gaba ɗaya su ma suka mika nasu wannan korafin kamar haka. Sunana Aishatu Ibrahim muna bukatan abinci ma babu ba an kona mana ɗan suran mu ma an kokkona. Wurin kwanciya babu. Kudin makaranta babu. ki ba abin da za mu ci ba ba inda zan je da yara na muna nan muna kwance a anguwa ne ma Alhaji Muhammad Gebi da ke zama da gashin wura ɓoki. shi kuwa ce wayi duk abin da ya zafi Allah zai kawo sauki an ce in zafi ya zo sanyi zai zo yaran mu da matan mu sun sa wahala wayan sa yanzu ba samu lafiya ba don wahala shigan jeji Alhaji Hamman Adama Gasol kwamishinan ya yada labarai na riko na jihar Taraban kuma shine kwamishinar kimiyya da fasaha na jihar shi kuwa ce wayi gwamnatin jihar Kato. tokar tana yi wa al'umman wannan yanki jaje da halin da suke ciki. Mai girma gwamnan jihar Taraba a Darius Dixon ishiyaku yana mika taziyansa. Mataimakin gwamnan jihar Taraba injina Haruna Manu shi ma yana mika taziyan Allah ya baku hakurin jibran nan rashin. Allah ya sare wannan al'amari. Ina mika muku taziya wa'annan yan uwanmu da suka yi shahada. A karshe ina son jawo hankula kada ku yarda baku da ɗa a wani wuri. Yayin da baku da ɗanku a gujen kamin wani al'amari ya isa gujen sai Allah ya samu kasu. Salisu Muhammad Gar Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To a gaida Salisu Muhammad Garba. Kana a shafa ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ake ci gaba da samun matsalolin rashin tsaro a arewacin najeriya wanda sani sha'ibu balumfashi ya haɗa mana. A Najeriya batun tsaro babban lamari ne da ke damun mahukunta da al'ummar ƙasa ganin yadda yake ƙara ta'azzara a kan mahimman fannoni na rayuwa kamar su ayyukan noma, ilimi da kuma zamantakewa. Babban fannin da ya fi jikata shine aikin noma. Sarkin noma Abdulmumini kuma jagaban Burukku wani babban gari da ke kan hanyar Binnan Gwari. ya koka game da yawaitar harin da 'yan bindiga ke kaiwa manoma a yankin na gonarsu. mun razana matuka na yadda muke ganin wani abuwa suna ta kara karatu mu muna da kauyuka ta bangaren arewacin muruku kimanin ta bangaren basa kenan kusan kauyuka goma wanda suka tashi ta bangaren arewa bangaren abin da shafi shuwaka su zankoro muna da kauyuka sun fi goma wanda suka tashi in ka ce guda uku riga ka tsaya a burku kawai kauyuka sun kai guda ashirin wanda za mu gama sun tashi sun dawo cikin burku su an watsa sun daidaice yanzu gari ɗaya rage mana shi ne kauyen mazari wanda wannan bala'i ta nan ya ainihin fito ni ina da gona a wurin kuma kusa da da wurin inda abin ya faru ne kuma kusa da garin da za ka tafiya minti biyar daga inda abin ya faru ba zuwa burku na farko dai limami ne na ɗaya daga cikin masallacin ba yanzu nan za a tare sallah ke cewa a jira liman a bashi minti a kowa na cewa a bashi minti to ilai shi yana can ma ya kabar da sallah a gona dan uwan shi na wani ga sunan ga sunan ainihin ya riga ya kabar da sallah zuciyarka kuma ga ubangiji har sai ga suka mai wannan aiki na ta'addanci ita ma wannan malama ta bayyana munin lamarin kamar yadda suke ganin shi kusan kullum a gaskiya wannan al'amari ya ta'azzara duk yadda ake tunanin wannan al'amarin wallahi ya fi karfin a masalta domin a kullum a garin nan namu na buruku da garuruwan da suke gefannin burukun nan wallahi kusa rana ɗaiɗaya ba a samun irin wannan al'amarin yana aukuwa yau a kashe wannan gobe a kashe wannan kullum a haka miki tun ana irga adadin yawan mamatan da suke ana kashe su har ma mun zo mun kasa yanzu yanzu tun nan cikin gari ma gefe kana kallo tsallaka barayin na suna bin mutane da gudu suna kamawa a can kuwa tungan zurmai da ke karamar hukumar mulki ta shanga a jihar kebbi su ma sun koka game da yadda 'yan bindiga suka shiga ƙauyensu suka banka mai wuta suka yi musu sata abinda za su sata kana suka banka rumbunan hatsinsu wuta kamar dai yadda za ku ji ɗaya daga cikin jagoran matasa na wannan wuri da ya ɗauki wannan abu a bidiyo ya kuma yaɗa shi a duniya ta kafar sada zamanta ga abin da ke cewa mutanen tun tungan mai Allah ka kawo na ɗauki ubangiji Allah ka isa mu na ga wayannan mutane jama'a ku diba yadda suka zo suka magarin tungan mai suka toye cikin gari ka dibiya da dawa ke cin wuta mutane sun gudu sun ban muhallin su Allah ka kawo muna ɗauki. Allahu Akbar garin Tungan mai karamar hukumar mulki ta Shanga Local Government. A dangane da waɗannan al'amura, na zanta da masanin gona da kuma shuke-shuken kayan marmari da ake yi a manyan gonaki da ake kiwon sauran dabbobi. Wato Malam Dauda Salisu domin jin cikakken bayanin yadda ayyukan 'yan bindiga ya shafa sana'ar tasu. maganan gaskiya gona gaskiya ta mutu satan mutane ya kashe gona a arewa a kaduna ma dai gaskiya ta mutu don ina tafiye-tafiye kaduna ita ce number one nasarawa neja da habuja wannan jihohin sun mutu ba inda ya kai su gona a arewa a jan gona babu kashe-kashe ya sa duk kansu mutu mutane duk sun gudu sun bar kansu. Ito eh, kamar kiwon kaji kasan galibi akan samu ma keken wuri ne kuma a cikin ƙauyuka ko can cikin daji. Yaya wannan al'amarin zaka ce ya shafi masu kiwon kaji? Eh, ya shafi masu kiwon kaji dan ka kalla kwai da kwai ana saida shi naira sittin naira hamsin amma yau za ka ga kwai ana saida shi naira ɗari ne ma dan kaga yau inda nake a nan birnin kebbi dan ganyen kwai naira ɗari ne sakamakon ba a yin wadataccen kiwo a dajika ne ake samun isasshen fili sai ya dawo an kashe dajin kashe-kashe ya hana mutane su je su yi kiwon a can sai ya dawo sai cikin gari da a nan hanyar birnin gwari da nake gaya ma ni na san gona ɗaya mai kaji dubu ɗari ko mai kaji hamsin babu to abin da ya tirsasa su kaman harka ne na su tsira da rayuwarsu da yanzu kaga haka sarkin ce muna da ajanda suka zai zo kaduna amma kaji zai siya da kifi zai sai kaji dubu sha biyar kifi dubu sha biyar na kiwo ko nan birnin kebe satin nan an yi wannan abu an kashe mutane suka yi nan ba hanyar ya wuri da koko nan wuraren kwana suka yi da wuni suna yin ta'addancin su ba kuma wanda ya ce musu kala suka gama suka tafi To yaya noman ya shafi sana'ar takata shuke-shuken kayayyakin marmari a manyan gonaki? Gaskiya ni ranka ya dade ya shafan sosai. rabo da a baya akwai wani likita a germany tumin dan marki ne dan zamfara ne cikin lokal government din bungu da take sai da muka yi da shi zai shuka itace guda dubu goma na mangwaro dubu sha biyar amma sakamakon wannan kashe-kashen da yake a yankin su ya sa ba zai yi ba idan wajen da ya siya da ya amma ba a yi shuka komai ba ba a komai da da zai wuya ka ga mangwaro har ya wuce tsayin mutum mutum yana jira a zuwa siya amma yanzu sai ka ga mangwaro a gaban mai siyarwa yana 'ya'ya saboda me ba a yin gidan gona kayan itatuwan da kaga ana yi a kaduna ka je ka tambayi duk mai sai da kayan nan zai gaya ma yan nijar ke ci ita ma shugabar kungiyar manoma mata da matasa na jihohin arewa a najeriya wato hajiya bilkisu muhammad ta ce lamarin ya shafe su aina wannan al'amari kam ya shafi mu ba karama shafa ba saboda kaga dai noma wanda ya ce maka yana noma yanzu a gaskiya sai dai gonakin da suke bakin gari ko ƙauyukan da suke gefen gari amma noma da ake kira noma babban noma sai an shiga daji a gaskiya yanzu iri na ba wanda zai iya shiga wannan gurgumin daji ko da mazaje ne ballantana mu da muke da matasan mu saboda sharin yan bindiga wannan sana'ar tasu ta danna tamu gona da zaka shiga yanzu kaga kamar ni da sauran ƙawayena, akwai ƙawata. da take da hekta akalla 200 kishiyarta tana da hekta 150 da iri na ni ina da gona a hanyar birnin gwari ban isa in shiga hanya ba ma ballantana yau dinnan da sahi sai da nema wani yaro magana ni ce mishi kai ba za ka je ka dubo mana wuraren ya ce min wallahi mama ba ta shigowa ba zan iya ba saboda haka muna neman taimako gurin gwamnati Navy Captain Umar Abubakar Bakore mai murabus yana sharhi game da harkokin tsaro. ina mafita game da wannan al'amari mafita shine dole mutane su tashi su dage babu inda ake yakin a sanaci ko a bar sojoji ko 'yan sanda su kaɗan su nasara sai mutanen ƙauyuka mutanen unguwanni Ga shi muna da 'yan bijilanci waɗanda volunteers ne sun sa kansu za su yi wannan aikin a ƙarfafa musu gwiwa mana abin wa ya zama ɗan ɗan bijilanci. Sanci Abu Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Ta a gaida Salisu Ayubu Malumfashi da ya kawo mana wannan rahoto. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta dakatar da kasar rasha daga wasu lamuran wasannin kwallon kafa biyu bayan mamayar da kasar ke kaiwa ukraine a 'yan kwanan nan a cikin wata sanarwa da hukumar ta fifa ta fitar ta ce dakatarwar ta shafi haramta buga wasannin kwallon kafa na kasa da kasa a rasha yayin da kuma aka hana saka tutar kasar ko kuma rera takenta a wasannin da 'yan kasar za su buga a wasu kasashen waje fifa ta kara da cewa 'yan wasan kasar ba za su buga wasa da sunan kasar ta rasha ba sai dai haɗaɗɗiyar hukumar kwallon kafar rasha haka kuma ba wata wasa da za su buga tare da magoya bayan su a filin wasa sanarwar ta fifa na zuwa ne bayan hukumomin kwallon kafar kasashen duniya daban-daban da kuma ƙungiyoyi suka soke wasu gasannin kwallon kafa a rasha ko kuma suka ƙi karawa da ƙungiyoyin ƙasar a gasanni tun bayan da ta kaddamar da yaƙi a kan ƙasar ukraine dakatarwar ta hukumar fifa ta biyo ne bayan da kwamitin shirya wasannin motsa jiki na olympics na ƙasa da ƙasa ya soma shawarar haramtawa dukkan 'yan wasan rasha da belarus da ma jami'ai daga ƙasashen shiga kowace gasa ta wasannin na ƙasa da ƙasa ƙungiyar ƙwallon kafar everton ta ingila ta gabatar da ƙara a gaban hukumar shirya gasar premier inda ta buƙaci akalla a nemi afuwarta akan hukuncin alkalin wasa da ya shafi zargin taɓa kwallo da hannu a wasan da manchester city ta doke ta da ci ɗaya da nema everton ɗin na zargin cewa ɗan wasan city rodri ya taɓa kwallon da hannu a wasan da aka fafata a ranar asabar amma kuma alkalin wasan chris kavana bai hura cewa an yi laifi ba balle a basu bugun fenalti lamarin ya bakanta ran magoya bayan kungiyar da dama har ma da mai horar da 'yan wasanta frank lampard wanda ke ganin ya kamata a basu bugun daga kai sai mai tsaron gida a lokacin babban shugaban kungiyar ta everton denise beret shine ya aike da takardar koken zuwa ga shugaban hukumar shirya gasar ta premier richard master har yanzu dai a ingila din kungiyar kwallon kafar leeds united na dab da daukar tsohon mai horar da 'yan wasan rb leipzig ta kasar jamus jesse marsh a matsayin sabon kocin ta. idan dai suka sami cimma daidaito mash ɗan ƙasar amurka mai shekaru 48 da haihuwa zai mai gurbin masiyo biyarsa wanda kungiyar ta sallama a jiya lahadi mash wanda ya taba horar da 'yan wasan new york red bulls na ƙasar amurka ya bar kungiyar ta arbi ne a watan disamban bara bayan watanni biyar kacal yana aikin horar da 'yan wasan ta murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria To a gaida Murtala Faruk na da labaran wasanni. Yanzu kuma ga Maryam Dauda ta dawo da takaitattun labaran duniya. Ƙasar Ukraine ta buƙaci a tsagaita wuta da kuma janye dakarun Rasha daga ƙasar ba tare da bata lokaci ba yayin da wakilanta suka isa bakin iyakar ƙasar a yau Litinin don ganawa da Rasha a daidai lokacin da shugaba Volodymyr Zelensky ya nemi tarayyar Turai wato EU ta amincewa ƙasarsa zama mambar ƙungiyar ba tare da ɓata lokaci ba. A yau Litinin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da cewa ta dakatar da ayyuka a ofishin jakadancinta da ke Minsk babban birnin Belarus ta kuma ba da umarnin a kwashe ma'aikatan da ba sa muhimman ayyukan gaggawa da iyalansu a ofishin jakadancin amurka da ke moscow babban birnin rasha a wata sanarwa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce ma'aikatar ta ɗauki matakin ne saboda batutuwan tsaro da kuma kare lafiya da farmakin da sojojin rasha ke kaiwa cikin ukraine suka haddasa A gefe guda, farmakin da Rasha ke kaiwa Ukraine na zuwa ne a daidai lokacin da Ukraine ɗin ke fama da cutar shan inna da ake kira polio da kuma annobar COVID-19. Tun daga watan Oktoban bara, an gano akalla yaro ɗaya da ya kamu da polio yayin da wasu yaran su sha tara suka kamu da cutar daga baya, amma cutar bata shanye su ba. An dai fara aikin rigakafin cutar polio ranar ɗaya ga watan nan na Fabrairu. Ranar goma ga watan Fabrairu aka samu adadin tarihi na mutum dubu talatin da bakwai da ɗari hudu da takwas da suka kamu da cutar coronavirus a adadin mako guda da ya yi sama a Ukraine. Ko da yake kwararru a fannin lafiya sun ce farmakin da Rasha ke kaiwa Ukraine ta yiwu ya kara tsananta yaduwar cututtuka masu yaduwa ciki har da COVID-19 yayin da jama'a suka tattara a cibiyoyin tsugunar da mutane ko suka tsere daga kasar. To duka duka kuma abin da ya sauwaka ke don a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Grayson da ta bada umarni sai kuma injiniyan mu na wannan dare Mr. Chang. Baba ya ku makiri da na shirya kuma na gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.